وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتانا البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قيا أشكي وانا قرينا كانوا أولا من يمتي البركة للجمعة يوم آه sha biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kuma shi ya zo daidai da sha daya ga watan goma miladiya ta dubu biyu da sha tara a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine majalisinmu na da da tamanin hudu cikin tafsirin wannan sura inda muke tafsirin aya ta أشرنة 228 والمطلقات يتربصن بأنفسهن بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ta quru kuma mata da aka saki za su dakatar da kawunan su qur'i uku wala ya yahillu lahunna an na ma khalaqa Allahu fi arhamihinna kuma bai halatta gare su ba su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wa yawmil akhir in sun kasance suna imani da Allah da ranar lahira وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه كما ماذا جنسوا سوسك في تنشن ترداو لسو أتكن ونن لوكتي إن أرادوا إصلاحا إذا سنا نفن سلح كجارة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما سوماتا suna da haƙƙi kwatankwacin wanda yake kansu bil ma'ruf kamar yadda aka sani walin rijali alaihin na daraja kuma maza suna da ƙarin daraja a kansu wallahu azizul hakim allah kuma mabuwayi ne mai hikima kamar yadda muka ce wannan aya ta kunshi hukunce-hukunce daban-daban wanda dukkaninsu suna da alaƙa da zamantakewa ta aure da kuma sha'anin saki mun yi magana akan hukuncin farko da ayar ta kunsa shine batun saki wato batun idda na matan da aka saki kuma suna jini suna yin al'ada yaya iddar su ya kamata su kasance wanda shi ne fadar Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to gaba ta biyu ko hukunci na biyu da wannan aya ta kunsa shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalik wato maganar kome bayan an yi saki to akwai batun kome tun da almutsallaka to a nan ana maganar wato waɗanda aka saki saki kuma wanda yake akwai kome a cikinsa ba talat ne bayin ba ba saki uku ba ba kuma saki wanda babu kome a cikinsa ba ana maganar saki na farko da na biyu wanda miji zai iya dawo da matarsa to sai Allah subhanahu wataala bayan yayi bayanin sakin yayi bayanin yadda wato yayi bayanin yadda iddar matan da aka saki suna jini dakatar da kansu da za su yi sai kuma ubangiji ya ce wa bu'ulatuhunna mazajensu waɗanda suka sake su a haƙƙo da raddihinna fi zalika su suka fi cancantar dawo da su fi zalika a cikin wannan lokaci a lokacin da suke jiran wato gama su. in aradu islaha in suna nufin sulhu ko kuma suna nufin gyara wato suna nufin dorewar zamantakewa cikin aminci da soyayya da kaunar juna da mutunta juna wannan ayar mafhuminta tana nufin idan ba da niyyar gyara ko sulhu ne ba to ba su da haƙƙin dawo da su wato baya halatta su dawo da su da niyyar su cutar da su ko kuma su hana su yin aure kamar yadda yake a jahiliya yayin da mutum ya saki matarsa yake kuma bukatar ya ci gaba da cutar da ita to sai ya bari sai ta kusa kammala idda sai ya dawo da ita in ya dawo da ita sai kuma ya sake sakinta dole sai ta fara idda ta daga farko sai kuma ta yi nisa ta kusa gamawa sai ce ya dawo da ita sai kuma ta sake sakinta a haka zai yi ta mata domin ya cutar da ita ya hana ta yin aure musamman ma a wancan lokacin ba a yi musu ba a iyakance musu adadin sakin da za su yi ba to shi shine ubangiji wata wata'ala a nan da ya maganar dawo da mace bayan an sake ta sai ya sanya wannan sharadi in aradu islaha idan su mazajen da za su dawo da matansu da suka saki suna nufin gyara ne suna nufin sulhu ne suna nufin zamantakewa ta kauna da soyayya da mutunta juna to wannan babu laifi to ga wanda <clears throat> ba shi da wannan niyyar ba mutum ne ya saki matarsa sai kuma yake son ya dawo da ita amma ba don ya ci gaba da kyautata mata ba zai dawo da ita watakila ko dan an matsa mata ya dawo da ita amma da niyyar in ya dawo da ita zai ci gaba da cuskuna mata da musguna mata da cutar da ita to shin yana da haƙƙin dawo da ita din koko baya da haƙƙin dawo da ita kauli guda biyu ne na malamai yawancin malamai abinda suke cewa haramun ne ya ce zai dawo da ita da niyyar cutar da ita ba shi da wannan haƙƙin tunda da tunda abinda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ne in radu islah wato ya sanya sharadi na bawa su maza zai damar dawo da matansu shi ne idan za su iya za su suna da niyyar kyautata musu suna da niyyar rike su da amana da mutunci amma idan ba za su yi wannan ba to Allah bai mallakar musu da wannan haƙƙin ba wani ce magana sahihiya cewa idan ba da niyyar gyara zai dawo da ita ba ba da niyyar sulhu ba ba da niyyar zaman ta wato kyautata zamantakewa ba to ba shi da wannan ba shi da wannan haƙƙi kuma a nan ne hikimar dakatar da kan nasu za ta kara fitowa can baya ubangiji ya ce tarabbas na bi an kusa hinda talata ta kuro su jira su dakatar da kansu harki uku me ya hikimar a ce su dakatar da kansu har sai sun yi jini uku da muka yi ta bayanin sa jini ko tsarki uku an san cewa idan batun ciki ne da tsarki ɗaya ba ya isa ya tabbatar da cewa ba ta da ciki to yana cikin hikimar shine wannan shine maganar komai a bawa shi mijin ko su mazajen da suka saki matansu wata dama ta su je su yi tunani su kara duba watakila a ɗan wannan lokacin mutum ya yi nadamar rabuwa da matarsa ya sake tunani ya gano amfanin zamansa da ita ko ita abin da ta san ta yi wanda ba daidai ba a ɗan wannan lokacin sakin da za a yi ɗan wannan lokacin da za ta ɗauka ta gane illar rashin zamanta a gidan mijinta ta yi nadama ta zo ta ba da haƙuri ƙarshe sai a koma a ci gaba da zama kuma abubuwan da da suka ƙi saisaituwa su dawo su saisaitu kaga an samu hikima ta cewa su jinkirtar da kansu abin nan wata uku Wanda yana nuna cewa ubangiji wata wata'ala yana son ɗorewar aure ne da zamantakewa mai kyau a tsakanin ma'aurata ba wai saki ake so ba Allah ma baya son saki baya son saki shi yasa duk aka kawo waɗannan dokoki tare da irin waɗannan <clears throat> wato makarai ba don komai ba don a iya samun dawowa auratayyar ta ci gaba da abin nan ta ci gaba da ɗorewa saboda ka shi saki ba wani abu ne da Allah yake so ba wannan kamar da muka ce ana magana akan at Raji'i. raj'i Raji'i sakin da yake da komai a cikinsa sakin da ake da damar yi komai saki na ɗaya ko saki na biyu to wannan shine miji yake da damar ya dawo da matarsa <laughs> idan har sun yarda wato har an tabbatar da cewa hakan akwai akwai maslaha a ciki amma wanda yake ba'idi ne saki ne da aka yi shi da babu komai a cikinsa to shi wannan babu maganar dawowa sai dai idan ba saki uku ba in ba ba bai nuna saboda saki uku bane akwai wanda zai zama bai nuna ce sun rabu ne saboda saki uku ya mata akwai kuma wanda watakila rigima suka yi aka je gaban alkali ta nemi saki aka tabbatar mata da saki to wannan talaki ne ne yayin da miji ya ce mace ta je gaban alkali ta faɗi irin cutar da cutar wanda mijinta yake yi mata alkali ya gamsu da hujjojinta kuma ya tabbatar da cewa zamantake wasu haka ba za ta yiwu ba ya umarci mijin ya sake ta to wannan saki ne bayi ba ya da damar kome domin aka ba shi damar kome ya zama aikin banza ke ana gama musu hukunci aka sa shi ya sake ta da an fita bakin kofar kotu sai ce na dawo da ke da sai ya gaba kaga ta kuma koma ruwa to sai wannan babu kome kamar kul'i talak ne ba'in ga wanda suka ce talak ne wato bai nuna ce ya rabu babu magana abin da bai nuna ce sugura to shi irin wannan sai in ana so a kuma komawa to sai dai a kuma daura aure sai dai sun yarda a kuma dawowa a daura aure to shi kome da ake cewa kome yana da sharuɗa ba haka kawai mutum sai ce ya da da matarsa ba na farkon sharuɗa shine wannan da muka faɗa wato sakin ya kasance saki ne rajiyi ba wanda babu komai a cikinsa ba yayin da mutum ya yi wa matarsa taki ɗaya biyu uku daban-daban to wannan talak ne wanda yake in ba shi da damar ce ya dawo da ita sannan kuma ya kasance matar ta ce da ta tare a wajensa wato ya yi da koli da ita da ya kasance mace ce da ya aura sabuwa fil ba ta tare ba sai kuma ce ya sake ta to wannan talak ne ba. babu komai a cikinsa yana mutum ya auro mace ba ta tare a gidansa ba sai kawai ya kuma ji wani abu kawai ce ta sake ta babu babu da koli tsakanin su to wannan salat ne ba ba a komai a cikin sa da Allah ya ce ko idda ma ba ta da shi ballan tana yi maganar komai tana ce eh, ce wa bawlatu kunna haqqu bi rabbihinna fi zalika fi zalika shine a dan lokacin da take zaman idda Kamar ita wannan ba mata da idda يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها التي إنكك أولي ما تاموا من ليس أنكك سكيسك عفنك شافيسك التي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها بأس دوتك إدر فؤكنس باب إدر, إدر فؤكنس سورة باب مغنى الإدى سنة باب مغنى الإدى باب مغنى القومي ويزمنا raj'a din ta zama ba ga dukhul bayan ya tare sannan sharadi na uku raj'a din ta zama fi asna'il mudda dan cewa da Allah ta yi ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to wannan lokacin da Allah ya ce su dakata a ciki da zama a cikin sa ne zai dawo da ita amma in ta riga ta ta gama waɗannan thalathata quru wannan zaman iddar ta kare to ba shi da dama kuma ya dawo da ita domin a cikinsa ne aka ba shi ne wa ba'ulatu hunna haqqu bi fi zalika a cikin wannan lokaci ya zama koman a cikin waɗannan lokutan ne da aka ba shi dama sannan la takunu furqa rabuwar kan ta zama rabuwa ce ta fask akwai faskun nikah auren da za a ce an bata shi ba saki bane shi bata shi akai saboda wasu dalilai da suka jawo aka bata shi to wannan shi ma babu komai a irinsa kamar yanzu eh, kul'i eh, wasu malamai suna cewa ba saki ba ne fasfi ne wato yayin da ta biya shi abin da ya kashe wajen aurenta to shi kenan auren ya tsinki to wannan ba saki ba ne to shi ma wannan babu komai da in har zai iya dawo da ita to mai amfanin kuɗin da ta ba shi kenan sauraka wannan ga masu cewa fasfi ne to haka nan dukkan wani aure da aka samu tangarda a cikin bin dokokinsa bisa rashin sani to na aure ce ne don haka ba ta auren to kuma babu maganar cewa a yi kome a cikin irinsa haka sai in ya zan rabuwar ba rabuwa ba ce ta irin wannan hanya sannan game da muka ce sai ta zama rabuwa ce bai iwa biyansa ta yi ya sake ta in har biyansa ta yi ya sake ta to babu maganar kome a cikin irin wannan sannan kuma raj'a din ta zama munajjata ya zama na ya ce ya dawo da ita ba ba ba wacce zai kawo wani sharadi ba misali ya ce ah, wance na dawo da ke amma sai in na dawo daga tafiya wannan ba ta koma ba ita ce komai ba ce na dawo da ke bayan dawowar alhadai ko wani abu irin wannan wannan wannan bata bata tabbata ba wannan koman bai yiwu ba saboda sai dai zaman ce na dawo da ke ma'ana yanzu na dawo da ke amma ce na da da ke kuma ce amma ga wani sharadi in abu kaza ya tabbata to wannan ba ba ba komai ah, sai maganar sanar da ita yayin da yayin da ya mayar da ita ah, haƙƙi ne dai miji ya dawo da matarsa matuƙar tana cikin idda kuma sakin nan ba saki ne ba ini ba saki ne na komai a batun komai ba a maganar yardarta ko rashin yardarta ba ana magana ta yarda ko ba ta yarda ba tun da haƙƙin nasa ne ba nata ba ne ta kuwa ta hunna a haƙƙo bi raddihin na fi zalika in aradu islaha sau da haƙƙin koman a hannun mijin yake sau da haƙƙin sani a nan ba a jiran yardarta ko rashin yardarta da wanda za ta dace mijin ya dawo da matarsa amma iyayen sun ce ba su yarda ba to a shar'ance wannan ba su yarda ba duk banza ne ba shi da wani tasiri ba su yarda ba ba su yarda ba ta dawo din ne so ba da yardar su ne ta koma ba ko kuma ita ta ce ni ban yarda ba ta daman asali ba ita aka ce an ba wa haƙƙi ta aka wabu ulatu hunna sallar take cikin ita har zuwa wannan lokacin mata ta ce shi ya ma shi ma aka kira shi ba'al al-ba'al shine al-zawj miji ba za a kira mutum mijin wata ba sai akwai aure tsakaninsu mutum da Allah ce wa tuhunna kuma mazajensu na aure kaga shi har yanzu mazajensu ne sauraka tun da mijinta ne ya ce to ni auren nan da nace da na dakatar ko na sake yanzu na ga mu ci gaba da zama ba ta da za ta yi igiyar auren ya tana nan tsakaninsu kuma kuma wannan haƙƙi ne da shari'a ta bashi shi mijin haƙƙi ne da shari'a ta danka a hannunsa a shari'ance ba shi da ikon ya ce shi ya tsare da haƙƙinsa mutum ya ce ni na haƙura da haƙƙin abin nan da zai ce na sake ki kuma na haƙura da haƙƙin dawo da ki an gane wani don cika baki ya ce na sake ki kuma ni haƙƙin in da da ke ma ni na haƙura da shi gaba ɗaya na sarayar to ba shi da ikon wannan domin sarayar da haƙƙin kamar canza shari'ar Allah ne kuma ba shi da ikon ya canza shari'ar Allah domin haƙƙin ubangiji ne danka a hannunsa dole ya rike baya so yana so baya so dole ya rike sai dai kawai ba ci akai dole ka da ita ba haka babu maganar ka ce ni yanzu zan sake ta amma na yarda ba ni da haƙƙin komo da ita ko a ce an zo ɗauran aure a ce to in fa ka sake ta za mu sa wannan a rubuce in fa ka sake ta ba maganar komai to ko ya ce ya yadda ya yadda akan aikin banza ba ba zai ba zai ba zai tasiri ba kuma idan mutum ya yi ma matarsa saki na bid'a wato ya sake ta tana al'ada wannan talak ne yi, to anan wajibi ne da a anan kome anan yake wajibi kamar yana muka karanta hadisin abdullahi dan umar yana ya saki matarsa tana al'ada annabi ya ce murhu fal yuraji'a je ka umarce shi ya dawo da ita saboda ka wannan dawowar dawo da ita irin wannan wajibi ne amma abin da ya shafi sanar da ita matar sanar da ita jumhurul fuqaha mafi yawancin malamai abinda suka tafi ana san a sanar da ita wato mustahabbi ne a sanar da ita abu ne mai kyau ta sani cewa mijinta ya dawo da ita domin wannan shi zai kawo shi zai wato rashin samun wani turkaniya tsakaninta da mijinta idan bai sanar da ita ba ya dawo da ita kuma iddata ta kare tana zaton cewa ita iddata ta kare bai dada ita ba to in yace kuma aishi ya dada ita to za a yi samun matsala ta ce ita ba ta san da wannan ba sanar da ita ɗin zai yanke wannan abin nan ah, watakila ma in yi shiru bai ce ya dawo da ita ba alhalin ya dawo da ita kuma ya gaya ma wasu cewa ko watakila abokinsa ko wani kusa da shi cewa ya da da matarsa amma bai aika masa ya gaya mata ba Ko bai zo yi tafiya je daɗe ita kuma ta gama iddata ta yi wani auren to kaga anan ma a za a samu rikici don zai dawo ya ce zai ce da ɗauko matarsa fiye a ce ai yi ta yi wani auren to a maganar jumhur a gurin malamai mafiya yawan su idan ya kamun ta yi wani auren to in ya je gaban alkali ya tabbatar da cewa ya dawo da ita ga hujja to shi kenan wancan auren na biyu ya lalace za ta dawo ga mijinta na farko sai ta yi iddar zaman iddar wancan mijin in har ya tare da ita wani a gurin jumhur amma a gurin imam malik shi yana cewa in ya riga ya tare da ita to sai dai na farkon ya kura an fahimta bambanci su in ya riga ya tare da ita ya dawo ce a ina an mata aure yanzu sati guda kenan da kai ta gidan mijinta to shi kenan sai ya haƙura a gurin sauran malamai a suna cewa abin nan Saurata su suna cewa aurensa na biyu aurenta na biyu ya lalace za ta dawo ga mijinta na farko sai ta yi idda shi kuma wannan miji na farko da ya yi wannan kasassaba ya yi wa allah laifi sai nemo gafarar allah ya tuba ya zuwa gare shi wannan ya tabbata daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu game da mutumin da ya saki matarsa ya kafa shaida akan ya sake ta amma ba ta san afwan ya dawo da matarsa ya kafa shaida akan ya dawo da ita amma bata sani ba sai kuma ta yi wani auren shine sayyidina ali ke cewa hiya imra'atul awwal dakhala biha al-akhar aw lam biha ce matar mutumin na farko bijin farko ne ko da shi ɗayan na biyu yayi da kuli da ita ko bai yi ba saboda ita raja'a wato kome istidamatun nikah ne wato daman can akwai auren daman can ba wai babu bane daman shi akwai kawai kamar yanzu yana cewa auren nan kawai ya yi abin nan abinda abinda batu yake reactivating ɗinsa Da daman can yana nan sau haka yanzu ya motsa shi kawai ci gaba da aiki amma ba ba abin nan ba kana da data a wayarka ka kashe ta kan gunna ta ce za ta ci gaba da aiki ba ba wata ce sabuwa za ka zuba ba saboda ka daman can akwai auren amma ya dakatar da shi ne da wannan saki sai kuma yanzu ya activating din kayansa ya yi activating din to wannan shi ne a ah, zahiriya ibn hazm da jama'arsa ko kuma kafinsa da malaminsa malamin mazhabar su Dawud ibn Ali su ibn Hazm su sun tafi akan cewa wajibi ne sanadda ita wajibi ne ga wanda duk ya ki matarsa ya sanar da ita cewa ko wanda ya dawo da matar ya sanar da ita cewa ya dawo da ita domin in bai sanar da ita ba suka ce bai zama wanda ya dawo da matarsa ba saboda Allah ya fa amsi ko hunna bi ma'rufin aw fari ko hunna bi ma'ruf ku dawo ku rike su bi ma'ruf ta hanyar da ta dace ko kuma ku rabu da su ta hanyar da ta dace ce to raja'a din ita ce al-imsaku bil ma'ruf al-imsaku bil ma'ruf to kuma baya zama ma'ruf abu da ya dace a ce ya sake ta kuma bai sanar da ita ba to wani ai bai dace ba saboda haka bai yi imsakun bi ma'ruf ba saboda haka bai raja'a din da Allah yake so ya irin ta ba kuma ubangiji cewa yayi wa ba'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha in suna son gyara suna da damar su dawo da saboda sauraka su ibnu hazm suka ce to wanda duk zai dawo da matarsa sannan kuma ya kebe bai ki gaya mata ya watsar da ita har ta gama zaman iddarta to wannan bai yi nufin islahan ba bai nufin gyara ba saboda haka shi wannan ba wanda ya dawo da matarsa ba ne ah, wannan shine kaulin Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab an ruwaito ibn Hazm ya ruwaito da sanadin su zuwa ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wani mutum ya saki matarsa amma bai sanar da ita cewa ya saki ta ba saboda haka ta zama har ta gama iddanta bai sanar da ita ya dawo da ita ba ya sake ta ya dawo da ita amma bai sanar da ita ya dawo da ita har ta gama iddata sai na umar ya ce kad ba na ku. ta zama ba mata sama sauraka auren su ya zo kashi sauraka kaga a gurin in ta je ta yi wani aure ba magana da ce ya ce ya dawo ya karbi matarsa zai zama mijin aurenta na biyu aure ne mai kyau a bisa hukuncin sai na umar haka muna da hukuncin sayyidina ali muna da kuma hukuncin khalifa umar a wurin khalifa umar ibn al-khattab raja'a din ma bata yi ma yiwu ba tunda har bai sanar da ita ba to sannan Allah subhanahu wataala ya ce wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf wala hunna kuma su mata suna da haƙƙi kwatankwacin irin wanda yake kansu bil ma'ruf ta hanyar da ta dace a nan kuma wannan gabar ana faɗar haƙƙin mata ne da haƙƙin maza haƙƙin mata da haƙƙin maza wato idan har an ce miji yana da haƙƙin ya dawo da matarsa ce walin wa bahulata hunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika in aradu islaha Ka nan an faɗi wani haƙƙi da miji yake da shi to tikila wani ce to su mata su wai duk magana nan ba su da haƙƙi lalace a su ma suna da haƙƙi gwargwadon yadda wani abu yake kansu na haƙƙi to haka nan su ma suna nasu haƙƙin akan mazajensu ne sai wannan gaban ta zo wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf su ma suna da nasu haƙƙin amma su sani wa jari rijali alayhinna daraja maza suna da darajar haƙƙi a kan nasu daga ciki akwai maganar saki haƙƙi ne na miji in dai ba kul'i ba haka nan kome hakki ne namiji mace ba ta mayar da kanta mace ba ta kome da kanta sau kai wanda ubangiji subhanahu wataala sai ishara cewa suna da hakki su ma kuma marjiyi na wannan hakkin abinda ake la'akari da shi ko lura da shi wajen bayanin haƙƙoƙin nan shine shine abinda al'adar kowace al'umma ta gudana kai al'adar kowane zamani ta gudana kai saboda an sani cewa mutane daban-daban ne wajen al'adunsu musamman abin da ya shafi aure da zamantakewar aure abin da yake al'ada ta auratayya a wani guri ba haka take a wani guri ba shi aure yana shiga babin mu'amalat kamar da ke shiga babin babin ibadat kasancewa shi kansa aure bautar Allah ne to haka ne yana shiga babin mu'amala babin mu'amala kuma urfi yana hukunta shi wato al'adar mutane tana hukunta yadda ake gudanar da wannan to shi yasa zaka ga ubangiji subhanahu wata'ala yana kara bil ma'ruf bil ma'ruf famsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf al ma'ruf din shine al urf shine ma ta'arafa alaihi an-nas abinda mutane suka taso akan shi al'adunsu suka gudana akan sa to wajen bayanin haƙoƙin maza da haƙoƙin mata a auratayya ana duba wannan ana duba zamani ana duba wuri ana duba shi kansa al'ahwan ana duba al'ashkas su kansu mutanen hmm, ana duba kuma al'ada saboda haka wannan yana nuna abin da ya shafi nafaka shiyarwa da tufatarwa da zamantakewa da wajen abin nan zama wajen zama duk wannan yana komawa ne ga urfi ba za a ce abin da larabawa suke yi ba Abin da ya shafi ciyarwarsu da tufatarwarsu Shi ne kuma bahaushe shi ma zai ba wanda zai zo ce masa ayi tun da zai haka suke a can mu nan zan ko kuma wani zo ya gana mu ya ce zai ce da cewa mutanen mutanen eh, golf laraban golf ce su ma haka za su saudiya ce irin yadda muke haka za su to mu ma kuma za a ɗauko mana tunis ko ko algeria ce mu ma haka za mu yi akwai al'urfu yana shiga a nan akwai abinda aka yadda cewa shine haƙƙin da ake ba wa mace iri kaza mace mai kaza kaza mace mai kama kaza ko matsayi kaza ga haƙƙin da da yake a kanta ah, to dukkan wani abin nan aure wanda aka yi shi ba tare da wani sharadi ba to haƙƙoƙin ma'auratan yana koma ga urfi yana koma ga yadda aka saba shine haƙoƙin kowa sai dai idan an rubuta lokacin da aka zo a ɗaura aure aka faɗi wani haƙƙi na musamman a ce to wannan da za ka aura ita fa ba ta cin wani nama sai na kaji sai ka ce kaji kayata sai aka rubuta eh? aka faɗi wasu suturu masu tsada a ce su suke sa ita wannan matar leshi suke sa da leshi ba ta ta sa komai ba ka ce kaji ka gani ka ce ita wannan matar ba ta zama a ba kowane irin gari take zama ba ita wannan sai dai kai mata gida abuja a ce ka ci aka eh, zana abubuwa kai kuma saboda rigima ka ce ka ji ka gani to wannan ya zama haƙƙi ya zama haƙƙi a kanka amma wannan ai ba shi ne al'ada ba ba shi ne orfi ba yayin da mutum ya auri mace ya kai ta gidansa abinda aka saba ci shi ka ta ci Eh, irin abinda aka saba sutura da shi shi za ta ɗaura amma idan aka yi wani sharaɗi lokacin ɗaurin aure sharaɗi ne wanda bai halatta haram ba bai haramta halal ba ka yarda to ya lalace ka an fahimta sauraka wannan da aka ce bil ma'ruf ana maganar al-aqdul mutlaq daurin auren da ba a saka sharadi komai a cikin su ba irin dai wanda muka saba hmm. amma daurin auren da aka sa sharaɗi, to ta lalace ka shi yasa duk auren da za ka ji mace ta fara zana wa mijin sarrafa kafin a yi shi to wani aure sai an samu matsala a cikin ta mace da za a aura ta fara zano to ni kaga ba na son kaza ni ina son kaza ni sai kaza ni sai kaza to in a wato giyar soyayya ta ja mutum ya ce ya yaya ya za a zo lokacin da zai kasa wani abu eh? shi yasa irin waɗannan sharuɗa ba sa dacewa a dunkule sharuɗa haƙoƙin binan haƙoƙin miji akan matarsa akwai haƙƙin ɗa'a a cika yi wa mijinta biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah Allah ce fa in ba wa alayin na sabila idan suka yi muku ɗa'a, to kada ku nemi hanyar fi musu mutunci ko guda musu kaga ashe ana buƙatar mata su yi mazajen su ɗa'a. wannan wani abu ne wanda ake haƙƙin miji ne akan matarsa akwai hadisi da Imam Ahmad da Tabarani suka rawaito hadisin Abdurrahman ibn Auf annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhul aljannata min ayi abwab aljannati shi'ti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mace ta yi sallolin ta biyar ta yi azumin watan na ramadan ta kiyaye farjinta ta bi mijinta da wani ta ce shi ne mahallu shayi wa a fa'at zaujiha ta bi mijinta to ranar gobe kiyama za a ce mata ki shiga aljanna ta kofar da kike so ta kofar da kike ga dama saboda kaga ashe yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa ta yi masa ɗaha ta yi masa biyayya ah, wani hadisi ya zo a cikin a cikin sayo ibn hibban daga hadisin abu huraira haka nan a al-mawjam al tabarani hadisin abu huraira da wani a wajen bazar hadisin anas sana hakki na biyu al-khidmatu lil ma'ruf sai masa hidima yadda ya dace da al'ada wato yadda ya dace da al'ada gurin da ake inda ake waɗanne abubuwa ne aka san mace tana yi wa mijinta a al'adance tana yi masa shara tana yi masa girki tana yi masa wanki tana yi masa abin nan abinci tana kula da dabbobinsa duk dai abin da aka sani a wannan gurin a al'adance mace tana hidimta wa mazinta to wannan haƙƙinsa ne game da muka ce daman shi haƙƙi yana tare ne da da bi'a to da environment mahalli da inda ake ake rayuwa da mutanen kuma da su ne ma'auratan ana lura da wannan to duk abinda al'urf ya gudana cewa mace tana hidimta mijinta to haƙƙi ne akan ta haƙƙin sa ne akan ta masa wannan hidima ibnu taymiya yana cewa akwai maganganu da malamai suka yi game da irin waɗannan hidimdimu da mace take wa mijinta inda ya shafi ci abincinsa abin yi masa dahuwa da dafa abincin da watakila akwai yara a gidansa ko masu aiki a gidansa da su ma za a ba su wasu ayyuka dai waɗanda aka san cewa shi zai bukata daga wajenta to wasu wasu daga cikin malamai suka ce ai ai ba magana sai ya sai ta yi masa wani hidima ba wannan ne ya kawo ta gidansa ba kuma ba dan wannan ya auro ta ba ibn biya ce wannan kauli ne za'ifi magana ce mai rauni kamar wanda zai ce miji ba wajibi bane ya kwanta da matarsa ba wajibi bane abin da yake kansa kawai in ya ga dama in bai ga dama ba wannan kauli ne za'ifi to haka nan wancan ma yake kauli za'ifi kauli ne mai rauni domin wannan baya daga cikin mu'ashara bil ma'ruf a ce tana tare da shi amma ba ta da wani abu da za ta yi don maslaharsa ya ce ko da matafiya ko da wanda tafiya ta hada su da wani ko da wasu a ce ba wani abu da zai iya yi yayin da suke tafiya na maslahar dan uwansa wannan mu'asharar ta su ba ta zama bil ma'ruf ba a ce eh, kuna tafiya da mutum tafiya ta hada ku an sauka a airport zai je dan kama ruwa ya ce da Allah kula mun da kayana a ce ai ba wannan ta hada ba kaga ai ba ku ma'ruf ana eh ko dan rike mun wannan ko dan da Allah sai maka kama mun wannan ko an taho tasha zai sauka da ɗan kayansa masu nauyi ce da Allah dan kama mun sauki aka ce ka ce kai ba ka da wani kai ba wannan ya hada ku ba ai kaga ba za a samu bari kuma take ta aure Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ina ma'ruf yake ana idan har wancan ba za a ɗauke shi ma'ruf ba wanda kawai haduwa kuka yi dan lokaci kaɗan za ku rabu amma a ce ba kai wani abu nashi da za ka taimaka masa a cikin zamantakewa ku ba a ce ba kai ba aure ba to ina ga wanda kun haɗu mutu ka raba a ce kuma ba ka da wani abu da za ka yi masa ai ba wannan ci kawo ka ba ai kaga babu maganar ma'ruf ana saboda haka ibnu taymiya yake cewa magana magana ta gaskiya shine wajibi ne mace ta hidimta wa mijinta saboda saboda mijinta sayyiduha shugaban ta haka littafin Allah ya tabbatar a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa mace a wajen mijinta aniya ce wato prisoner ce A san wacce kunna awani inda haka annabi sallallahu alaihi wasallam su kamar fursunoni ne a wajen sauraka wanda aka ce fursuna ne a karkashin wani yake kenan to wanda yake karkashin sa kuma a ce ba zai masa komai ba ba zai hidimta masa da komai to kaga anan bai zama bai zama kasa da shi ba kenan ce to ya zama ya hidimta masa amma bil ma'ruf yadda al'ada ta gudana wasu suka ce a yi hidimar da za ta yi kadanci amma dai abin da ya kamata a ɗauka shine maganar urfi yaya abu ya gudana abin da al'ada ba ta gudanar ba to bai kamata ya zamana an maida ita cikin haƙƙi ba yanzu abin da yake a ƙauye ba shine a birni ba abin da matar ƙauye za ta yi wa mijinta ba za a zo a ce matar birni ma sai ta yi mijinta irin wannan ba matar ƙauye za ta je gona za ta yi itace za ta je ta ebo ruwa za ta yi wani za ta yi a yi mutum ya zo ce ya auro wata a cikin birni amma da safe sai ya ba ta garuwa ya ba ta ah, kura ya ce ta je ta ebo ruwa ta kawo saboda wannan al'ada ba ta gudana haka ba saboda ana duba kowanne a inda yake a ƙauye idan har al'ada ta gudana cewa mace takan yi irin wannan to wani ya zo ce ai ba za ta yi ba saboda a birni ba haka ake ba to shi ma wannan kawai rigima yake so amma ba haka shari'a ta tsara ba tana duba kowa da muhallinsa da abinda kuma suka taso akan shi kuma suke jin daɗin rayuwarsu akan wannan ba takuruwa suka yi ba kawai ka zo ka haddasa musu fitina ibnu taymiya yake cewa ba haka mace za ta yi wa mijinta hidima irin wanda irinta yake yi wa irinsa irinta yake wa irinsa akwai wacce take wanda zai je auro mace a gidan da iyayenta su ma ka saka taso suna yi ita ma ta tashi an koya mata in ya aure ta mata akwai wanda zai je ya auro manyan gida waɗanda su ba su saba da wannan mutum ba zai zo ce abinda waccan take masa wanda ma sai kai masa a nan dole zai duba bambancin wannan ba zai zo don waccan ya auro ta daga ƙauye tana yi masa wasu abubuwa tana masa wankin kayansa da sauransu ya auro wata kuma daga babban gida na masu wadata kuma ya tara mata filin kaya zai fita ce wankin <laughs> to dole a dubi su kansu waɗanda ake aure da sannan da ƙarfa da wacce take yan laɓogowa ba za su zama ɗaya ba akwai akwai aikin da wata tana da karfin da za ta yi ko a ƙauyen ne wata tana da karfin da za ta dauko abin da itace ta yi daka ta yi waye wata kuma watakila ga ta nan dai to ba zai zo ba sai ce ai al'adar mu haka take za ka ko da tsiya sai ki yi a wacce tana da karfi tana iya yi to ta yi wannan ba ta da karfin da za ta iya wannan kai ya dora mata to duk wani abu ne da za a da za a lura da shi saboda ka mace ta yi wa mijinta hidima a gida wani abu ne da dama daga cikin malamai suka suka tafi a kansa wannan shine kaulin imamu malik shine kaulin almajirin abinan asbak asbak daga cikin malaman malikiya haka nan shine kaulin abubakar ibn abi shayba da wasu daga cikin malaman magabata kuma ibn al-qayyim yana ta duk wanda yace ba wajibi bane mace ta hidimta wa mijinta a gidansa a gidansa wannan ba shi da wani dalili sai ba shi da wani dalili zai iya kawo ce ai zamantakewa su kawai zamantakewa ce ta ya aure ta don ya samu abin da zai samu a wajenta da namiji yake bukata to ya manta cewa ai ita ma wannan tana samu a wajenta saboda haka wannan ba ni gishiri ne in baka manda ba shi kadai bane hada ita to anan kaga sun yi sun to kuma sai a shari'a ta ce to kai miji kai zaka ciyar yadda ita kai za ka shayar da kai za ka tafata da ita, kai za ka nemo mata kaza kai za ka aka ɗora masa ciyarwa da yawan fi zo sa'atin min min sa'ati wa man qadara alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah aka ɗora masa cittila ce ciyar da ita bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim to sai a can duk sun yi daidai sai kuma a nan aka ɗora masa wani nauyi sai kuma ita ta zan ba ta da shi ba ta da komai a kanta a nan aka ƙwara kaga an kware shi shi wannan nauyin da aka dora masa ne ya fita da sassafe ta kasuwa ko ya tafi aiki ko ya tafi kwadago ko ya tafi menene ita ita kuma menene muqabilin wannan me muqabilin sa dole ita ma ya zama akwai na wannan muqabil idan ya zanto shi zai ba ta ci da sha da safe ya fita ya nemo mata abinci ya fita nemo mata abin sha ya fita sannan kuma a dawo a ce har ila yau shi zai mata shara shi zai yi wanke-wanke shi zai yi girki ya dafa ya duka ya yi waye ya yi waye to wanne zai yi don Allah fitar zai yi ko kwanne zai yi ita kuma ta kwanta to idan aka ce kawwamu na 'ala nisa yanzu wane ne ya zama kawwamu din shi ko ita tunda ya waye gari shi zai yi da zai yi shara ya yi wa yara wanka ya dafa abinci ya gyara gida ya yi waye ya yi waye tana kwanci sannan sai je nemo abinci har ila ya kuma dawowa in an ta abin nan ya dafa ya yi waye ita dai kawai tana kwanci bukatar ta sai dare yayi to waye sai waye shugaban kenan ya zama ita ce shugaba kuma an yi haka an yi adalci babu adalci babu adalci za a samu za a samu tabayin ne mai tsanani wato tsakanin tsakanin abin da Allah subhanahu ta'ala ya dora mata da abin da ya dora masa to amma idan kowa ya fahimci ita ce shi haƙƙin ya je kawo yana kansa ita kuma haƙƙin ta kula da abin da ya kawo ta gyara abin da ya kawo ta shirya musu abin da za su ci su sha yana kanta a nan ne aka samu adalci a nan ne aka samu daidaito shi yasa za mu ga wanda duk ya ce zai kawo wannan to yana so ya kawo rikici ne a cikin zamantakewa kuma abin abin takaicin za ka samu hatta waɗanda za su sun ta karkare suna irin waɗannan maganganu cewa ko mata ba haƙƙi ba ne ba wajibi ba ne akan ku ku yi kaza ku yi girki ku yi shara wannan duk dole ne miji ya nemo miki wanda za su yi miki kaza kaza kaza shi ba ya da wannan a gidansa shi da zai je gidansa ya samu matarsa ba ta yi masa girki ba ba a san irin balbalin da zai yi ba ya samu kace-kace gidan ta ce ta ba haƙƙi ta bane ta yi shara bala'i zai mata amma kuma a kan mimbari ya ce ba wajibi ta yi ba amma kuma a gida bai dama ta yi haka ba kuma in ya isa in zai aure da isa ya mata wannan gudubar ya yi mata ya mata ya ce kakki sake kakki sake ki masa wani aiki ko ruwa ce ki ibo masa kakki ce wa ya dora ya tashi je da in ya isa yi wa yasa wannan hudubar in zai mata aure ya ga auren zai je ko shi yasa za mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da na. Fatima radiyallahu ta'ala anha ta koka da irin wahalar da take sha wajen nika nika hannunta ya yi kanta saboda nika nika abinda za ta dafa wa mijinta ta yi na aji. saboda haka sai labarin cewa akwai bayi da aka samu a ciki akwai mata za su ta samo yar aiki da za su taya ta ta je annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ta samu Aisha wata ruwayar Ummu Salama ta gaya mata ga abin da yake tafi da ita hannunta ta nuna mata ga hannunta yayi kanta saboda tai take fama da nika saboda dan Allah ta ji labarin an samu bayi to a ba su ko guda ɗaya ce da za su taya su aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wasu cewa ga abinda yarsa Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo da shi saboda sai ya tafi dare yayi ma har sun kwanta ya je sallama ya shiga ya zauna tsakanin su ya ce da su ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma bana gaya muku abin da ya fi alkhairi daga abin da kuka tambaya ba ce iza akhadtuma kuma ko kuma a aw awaituma ila firashikuma fasabbiha 33 ha 33 wa talatin talatin wa wa wa hamida kabbira talatin idan kuka zo wurin kwanciyar ku to ku yi tasbihi 33 ku yi tahmidi 33 ku yi talili 33 ku kabbara 33 ku yi kabbara 33 subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ku yi 33 uku fa innahu khairul lakum min khadim wannan ya fi muku hadimin da kuke so ko hadimar da kuke so annan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kama yi wa alfada ba ya kai zaka bar yata har ka dinga kanta ka san cewa haƙƙin ka ne kai ka bar tana shan wahala annabi bai ga masa haka ba sai ya nuna masa su yi haƙuri ta cigaba da ya mata amma ga wani abu da za su rika yi zai taimaka mata su samu ƙarfin hali ibnu taimiyya yake cewa wannan abin da azubi ya gaya wa sai na ali da da fatima duk mutumin da zai lizimce shi lokacin da ya zo kwanciya zai rika tashi wato garau ɗinsa ta tashi daga karsashinsa da nishaɗinsa sai na ali ce tun da aka gaya masa wannan bai taba fashin fadar ta ba lokacin da ya zo kwana har ranar da aka yi gwabzawa a safin ranar da aka yi wannan ba ta kashi da artamu bai yadda ya kwanta ba bai fada ba sauraka wanda yana taimakawa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kenan to shi yasa wani daga cikin malaman malikiya ana kiransa ibnu habib a cikin littafinsa al-wadiha ya ce to shi ne hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsakanin ali radiyallahu ta'ala anhu da matarsa fatima lokacin da suka zo suka koka masa suna neman dan aiki ya ce fa hakama ala fatima bil khidmati al batina khidmati al bait wa hakama ala ali bil khidmati al zahira nabi yayi hukunci ta fatima ta ci gaba da yin aikin da take na gida shi kuma ya fita ya na waje shi hidimarsa a waje ita kuma hidimarsa a cikin gida to kaga wannan shine ma'ruf shine ma'ruf wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf kuma anan ne qawamar rajul shugabancin nashi zai bayyana amma idan aka ce shi zai yi a waje kuma a gida ma shi zai zo mata hidima to babu maganar qawama anan matan sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallama duka aiki suke masa matan sahabbai aiki suke musu matan annabi sallallahu alaihi wa sallama aiki suke musu babu laifi da mutum ya taya matansa aiki amma dai su dai su suke bai taɓa shigowa gida ya ce mata na ba ku za ku yi aiki ba bai taɓa tara sabansa ya ce wa sabansa ku daina barin matan ku suna aiki don ba ne haƙƙin ku ne a kansu ba haƙƙin su a kanku shine ku tashi ku nema musu yan aiki ana bai taɓa gaya sabansa ba ya ma so ya ga matar Zubair Zubair ibn al-Awwam babban sabinsa suna tare ya ganta ɗauke da abincin dabbobin da za ta kai wa raƙuman zubair ibn rawan yana da raƙuma kan je bayan gari ko masa ƙwallon dabino ta yi kayansa ta zo ta kawo abin da dinsa ba raƙumi ba dokinsa ta kawo da wakansa amma annabi sallallahu alaihi bai ce kai zubairu azzalimi ne ya zaka bar matarka tana ciyar da dokinka kai ba dokinka bane ba za ka je ka masa abinci ba sai ka bata ta fita ta je tana neman masa abinci annabi bai faɗa masa haka ba saboda haka ashe kaga wani ya zo ya nuna cewa shi shi ba haƙƙi ba ne a namiji matar ta masa hidima wannan kamar so ke nuna eh, cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zalunci matansu annabi ya bari an ki zaluntar mata bai kawo wani gyara a nan ba shi yanzu yake so ya kawo gyara kuma akwai matar da ta kai da ta kai Fatima Fatima ita ce wa ita ce sayyidatu nisa'il alamin duk wata mace kasa take da Fatima to idan har Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wa mijinta hidima har hannunta yana kanta kai wane ne za ka ce matar kai kai yarka ko kuma matar wani ba za ta yi masa hidima ba saboda ka haƙƙin ku ne su hidimta muku ana ce mun lokaci yayi tare da cewa akwai bayanai da suka shafi haƙoƙin ita shi kansa abin haƙoƙin namiji ba su kare ba sannan akwai kuma ita ma haƙoƙinta akan mijinta da insha Allah a karatu na gaba za mu yi wannan bayani abin da muka faɗa bai Allah ya ba mu lada abin da muka Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh